an da'au lirrahmani walada duk saboda sun jingina wa Allah mai rahama da Allah ya ɗaukaka daga barin haka ɗaukaka mai girma